بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبي الكريم ينزو تند من من مقدمة أكا abin da ya shafi annasakh wal mansukh kai tsaye zamu shiga wannan ra'iya din wacce al-Imam Sayyuti rahimahullahu azza wa jalla ya rera ta ya nazzama ta a cikin littafinsa al-Itqan fi ulumil Qur'an a babu annasikh wal mansukh bayan ya kawo maganganu da yawa akan annasikh wal mansukh aya kaza an share aya kaza an share aya kaza an share aya kaza malamai sun ce an share wasu sun ce ba a share ba shine yayi yayi wannan bayanin idan ga ce almanfu matu ana nufin waƙe na ilimi da aka rera waƙe na ilimi wannan shi ya kira da annazmu kamar arrahbiya ilimi ce mai zaman kanshi ilimin gado to haka kuma a rere yake walwari suna mina rijali ashara asma'uhum ma'arufatu mushtahira al-libn wa ibn al-libn mahma nazala wal abu wal jaddu lahu wa in ala wal akhu min ayyi jihati kana kada anzala Allah bil qur'an har zuwa karshe kun ga arhabiyya waƙe ne na ilimi al jazariya eh tufatul atfal mulhatul irab alfiyatu bin malik almanzumatul ha'iyya almanzumatul lamiyya asugura wal kubra al kubra ta ta alqira'at lamiyya ma'ana shatibiyya aka duk rera su ake ilimi ne kuma masu zaman gaske ba wasu surutu ba ne amma da surukatai ne irin nasu umarul qaisi ya kira ash'ar wuqufan biha sahabi alayya matayuhum yaquluna la tahlik asan wa tajammuli mikarrim mifarrin muqbilin mudubirin ma'an ka julmudi sakharin hafahu sailu min ali kaga wannan sunan wannan ash'ar amma idan ya zama na ilimi ne aka rera shi ilimi ne a cikin abiyat to sunan wannan annafum yasa yace ba bi bismillah fi nazmi awwala tabaraka rahmanan rahiman wa mu'ila idan ka ce arra'iyatu ma'ana baitocin da aka rera suka kare da harfin ra'un shi za a yi kiransu da ra'iya saboda sun kare da ra'un kad aksaran nasu fil mansukh min adadin wa adkhalu fi ayan laysa tanhasiru karshen baitin kenan wa haka tahrira ayi la mazid laha 20 harrara al huzzaq wal kubaru ra'un ayu tawajjuhi haythu al mar'i kana wa an yusi li ahli inda al maut mu'tazir kun ga ra'un ra'un sai ita kira ar-ra'iyya to yanzu idan da lamun ta karifa lamiyya wa basmala bayna suratayn bi sunnatin rijalun namawha diryatun wa tahammula wasu ووصلك بين السورتين فصاحة وصل واسكتا wala nasa وحصلا wajen نسى كل وجه ذكرته فيه خلاف zuwa حديث وقرشي aga daddala shatu shatubiya ta kare sai yi kira allamiya ko ya ili an mazhabi wa aqidati ruziqal huda min lil hidayati yasalu isma kalama muhaqqiqin fi qawlihi la yansani anhu wa la yatabaddalu hadda ya dinga fada wal mu'minuna yarawna haqqan rabbahum wa ila samai bighairi kayfin yanzilu wanga wani tana ta kare da lamu ta zama lamiya kenan in ta kare da dalu daliya kenan in ta kare da shinun eh, shiniya in ta kare da nunun wal jahalu da'un qatilun wa shifa'uhu amrani fi tarkibi muttafiqani nassun min alqur'ani aw min sunnatin وطبيب ذاك عالم رباني نون نون نون نونية كانت ابن قيم na bai ci dubu takwas هكا بات abu haka ba ta da yawa dubu biyar da wani ba ta da yawa to amma idan ta zamana ba da ɗaya ta kun ko ya zamana a rabin baiti na farko harabin da ya ƙare da shi rabin baiti na biyu ya kare. amma kika kallaci zubin ta duka ba da harafi ɗaya ta ƙare ba to wannan ita ya kira al'urjuza kamar eh, imamu rahabi yana cewa abin nan wal'irfi fi nasil kitabi sita ko walfardu fi nasil kitabi sita nisfun wa rubu'un kuma nisfun rubu'i wa fulufu wa nisfu bi nasil shar'i wa fulufani wa huma tamamu فافف فكل حافظ إمام باب النصف والنصف فرض خمسة أفراد الزوج والأنثى من الأولاد تقول بعد زبي ده يا قالبا كما ألفية ابن مالك إذا ما بعد زبي ده تقالبا أنغانيكو yake cewa bita fa'alta wa atat wa ya fa'ali wani na akabilan na fi'ilin yanjali haka da yake ta bayani abin nan kalama na lafzu mufidin kastaqim wasu mun kuma harfin kalim wa yadu kalimatu in dai ba ta kare da harfi ɗaya ba sunan wannan alurduza in ta kare da ha'un a kirata ha'iya ya zama na da ra'iya guda nawa kenan akwai ar-ra'iyatu fil makki wal madani wacce muke bayanin ta cikin taimakon Allah ta'ala a rana ita yau yanzu kuma akwai ra'iya ta biyu ar-ra'iyatu fin nasikhi wal mansukh yanzu suna da baitoci nawa kenan wannan goma wacan ashirin da biyu in an haɗa talatin da biyu kun ga sannu a hankali an sami ashirin an sami talatin da biyu yanda izan Allah ta'ala muna mina mutanen suleja mata na suleja mun san suna da ra'iya guda biyu almaki wal madani mun san muna da ajiyar baiti talatin da biyu yawwa ko a waya za mu ce a karanta ai to ai hadda ce tun da hada ce ba sai an buɗe jaka an ɗauko faifa ba yau Allah ta'ala ya mana gam da katar al-imamu sayuti Allah ta'ala ji kanshi da gafara babban malamin tafsiri ne wanda yake a wannan yan mintunan nan ba za su iya wadatarwa a tarjama shi a sa ba ya ishe ka daga cikin littafinsa akwai ciko karshen da ima jalalai ne akwai littafin sa al fi ulumil qur'an wanda yake ana ko duk wani wanda zai magana kan ulumul qur'an sai ya ce al akwai littafin sa ad-durrul manthur fi tafsir bil ma'thur inda ya dinga kawo tafsirai bil ma'thur da sauransu yana da littafin imamu sayyidi ai mutum ne wanda yake alhamdulillah Allah ta'ala shi ya fi mana yake cewa kad aktharan nasu fil mansukh min adadi yace kad tabbas zahir haqiqa domin kad ta'kid tunda ta shiga fi'ili madi aktharan nasu malamai sun yawaita magana nan garka ce an nasu mutane baki daya da na gefen kasuwa da na gefen mobil da na gefen tanki a a annas masana abin malamai sun yi magana magana mai tarin yawa fil mansuhi dangane da hukuncin da aka share kun gane ko aga muka ce al-mansukh yana nufin al-hukmu al-mansukh in an ce al-mansukhatu yana nufin al-ayatu al-mansukha fil mansukhi cikin ayoyin da aka share min adadin ayoyi masu adadin gaske wannan ya lissafa aya kaza an share aya kaza an share sai lissafa muke ayoyi masu tarin yawa wa adkhalu fihi mana yace suka shigar a cikin almansur adkhalu an shigar da dakhala ya shiga adkhala an shigar ya shigar jalasti kin zauna a jalasti kin zaunar ta'imti kin ci a ta'imti kin ciyar wa adkhalu fihi suka shigar a cikin almansur ayan ayoyi masu tarin yawa ayi ismul jins ne ayoyi ismul jins akin ga bashi da mufrad bashi da abin nan shi ah, ne ke ce ayatu in kin sa ta'un kenan mufrad in kin cire ta'un jam'i kamar baqaratu saniya baqaru shanu ash-shajaratu wa adkhalu fi ayati laysa tanhasiru suka shigar da ayoyi masu tarin ya da ba za ki iya cewa ga adadin su ba laysa tanhasiru ayoyin ba za a iya lissafe su ba wani malami kaza ya ce aya kaza da aya kaza mansuka ce aya kaza da aya kaza mansuka ce ina da jaddada mana karatun nan fa mabudi ne fa kamar flashin ne kadai shi za muka bada ayoyi za ki iya komawa yanzu ki dubi littafin tafsiri ayoyin nan guda biyu ta bakara ma nan sa da ayat suratul nahali wai za badalna ayata makana ayatin ki duba malaman tafsiri me suka ce daga nan sai ki duba waɗansu ayoyin da suke magana makamancin irin waɗannan abin nan abin nan ma'arsan lamin qabla kamar rasul wala nabiyyin illa idza tamanna alqa shaytan fi umniyati fayansakhu Allah fayansakhu Allah ma yulki shaytan sai ki duba ayoyi tunda lafazin an nasakh ya fito a cikin ayar inna kuna nastansihu magunta da ta'malun duk sai mutum ya je duba littafin tafsirai nan mai ake nufi eh sannan ga littafai na tafsiri da aka ambata sannan kuma muna jaddada akwai littafin tafsiri da ake karantawa aka rubuta domin fara tafsiri kamar al-usulun fi tafsir na Muhammad bin Salih al-Uthaymeen kamar at-tafsiratu fi ulumul Qur'an duk littafin kika karanta sai ke ji kamar kina ganewa amma in kika karanta a gaban wanda ya gane abin to za ki ji ashe ɗazunan ba ta gane komai ba kuma da karatu kenan sai kin karanta a gaba wanda ya duk tashin bakin ki ki tashe shi wani lokacin kwantar da shi ne mana ce wa haka ta harira ayin to yanzu ka karbi hak khus haka khus wa haka ta harira ayin yanzu ka karbi bayani akan ayoyi za a fayyace maka ayoyi la mazida laha babu ƙari babu ƙari ashirina ayoyi ashirin ne eh ayoyi ashirin ne aka share hukuncinsu waɗannan ayoyi ashirin harar halhuzzaku haziƙai ne suka fayyace su haziƙai ne masana harkar ne walkubaru da manya-manyan malamai su suka tace suka rege suka tsefe suka yi kaza suka yi suka ce ayoyin da aka share hukuncin su ayoyi ne nawa guda ashirin la mazidan ha babu kari babu nawa kenan yanzu ashirin da ɗaya eh amma a ƙarshe ya ce wazir ayatul istizani man malakat kun gane ko ayoyi ne guda nawa guda ashirin sai ku tiya ni lissafa su sannan la'alla in akwai lokaci za mu faɗi kuma shin waɗannan ayoyi ashirin ɗin da malam ya faɗa eh malamai sun sallama mashi an share ɗin ko ko su ɗin ma ana buƙatar ta tahrir eh kun gane ta tahrir ko shi da aka harare ɗin ma yana buƙatar a sake a sake harare shi shi ɗin da aka tace yana buƙatar a sake tace shi ayu tawajjuhi haythul mar'i kana ayar da take maganar hukuncin sallar mutum in yana tafiya ko ina ya fuskanta da Allah ta'ala ya ce fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah duk inda kike kika fuskanta kawai zaki sallake ita ce ayu tawajjuhi ayat da take magana duk inda kika fuskanta ki sallake kin fuskanci gabas kin fuskanci arewa kina kan kaza kina kan kaza ki sallake sallaki tayi sai malamai suka ce wannan ayar da ta ce duk inda kika fuskanta ki sallah an share hukuncinta to karki manta a duk lokacin da aka ce maki an share hukunci to sai ki ce ina ayar da ta share eh in an dauke miki wannan an ce wannan ayar da ke kawo an share hukuncinta to ke sai ki miƙa wannan ne ki ce to a baki wacce ta share eh mana ko ba gaba sai malami suka ce ayar da ta share wannan ita ce fana Allah ta'ala fa walli wajhaka shatr al-masjid al-haram fa fawalli wajhaka ka fuskantar da fuskarka jiharka shatar almasajil haram to kin ga tunda yanzu an fayyace an ayyana almasajil haram kenan an kauda ko ina mutum ya fuskanta ya yi sallah wannan ita ce magana da malamai suka magana suka ce an share ayar wasu wasu suka ce a'a kamar yadda wannan shine ra'ayin abdullahi bin abbas cewar an share ta wasu malamai suka ce a'a ba share ta aka yi ba kuna jina a sallar farilla shine mutum zai fuskanci alƙibla amma a sallar nafila mutum ya samu yana kan abin hawan shi ya fuskanci ko ina yi sallah in za ki sallah za ki hau mota kin idar da sallah a zahar amma ba ki samu damar yin nafila bayan a zahar ba to kina fuskantar mota kina kika fuskanci alƙibla sai ki Allahu akbar sai ki shiga mota ki tafi kina tuki kina sallaki <laughs> eh a'a ai ba fayyace abin za mu shiga ba kun gane ko kuna jina to kun ga nan abdullahi dan abbas ya ce wannan ayar mansuha ce mun faɗi maganar ko dai zamanin mansuha an share hukuncin ta baki daya an share hukuncin wace aya fa yana ma tuwallu fa samma wajhullah sai zaman ayyadda da zai hukunci da ita ita ce fa walli wajhaka shatr masjidil haram ko kuma ya zama yana nufin mansuha a an rage mata faɗi da za a yi sallah farilla da wace ba farilla ba amma yanzu ya dawo ga wacce ba farilla ba kadai ita za ki yi a lokacin da kika fuskanci ko ina amma farilla sai kin fuskanci shatar masjidil haram masam aya na daya aya ta biyu wa an yusi li ahlihi inda al-maut mutazir kuma yayi wasici ga iyalansa a lokacin da mutuwa ta zo mishi a lokacin da yazo zai rasu Allah ta'ala ya ce kutiba alaikum idha hadara ahadakum al-maut in tara khairan al-wasiyyatu lil-walidaini wal aqrabin kutiba alaikum an wajabta muku an dora muku an dora muku an rubuta muku kun gane ko ko zama da lafazin wajabtu idza hadara ahadakum kuma maut idan mutuwa ta zo ma ɗayan ku aka wato in taraha khairan in ya bar dukiya domin alkhair ita ce dukiya ah, kun gane ko in khairan in ya bar dukiya me aka yi alwasiyatu yi wasiya ah, to in bai bar dukiya me alkhair to alkhair ne dukiya din Allah ta'ala ya ce innal insana rabbihi la lakanut wa innahu ala zalika wa innahu li hubbil khairi alkhair a ta shi ne me alman koko za zaki ce dan adam yana da sanya kiyamun laili <laughs> eh da zaran tattalin arziki ya fara abin nan <laughs> ba bayani Allah ta'ala ya ce kutuba alaikum idza hadara ahadukum al-maut inda tara khairan al an wajabta an dora yin mai wasiya gawa lil walidaini wal aqrabin ga mahaifa da kuma dangi na kusa ɗaya to yanzu a nan in mutum zai rasu ya halatta kenan ya hau shi kenan ya rubuta wasiya za ta rasu ta bar wa mahaifiyarta a ba ta kaza mahaifinta a bashi kaza a cikin abin da ta bari wal da kuma dangi na kusa kanwata ko yatta ko yar kanwata ko yayyata kuna jina to yanzu wannan hukuncin yana nan ko kuwa suka ce wannan ayar mansukh an share hukuncin ta to yanzu an ce an share me ya share na faɗa muku wannan maganar ko idan aka ce miki an share wannan ayar an share ta to sai a ce miki to kuma sai ki ce to me me ya share suka ce ayar da ta share wannan ita ce ayatul mawaris da Allah ta'ala ya ce yusukumullahu fi auladikum lizakari mithlu hablil unsayayn to waccan ayar ta yi bayanin kasan kowa to tunda ta yi bayanin kasan kowa ta share wannan ayar ɗaya kenan wasu malamai suka ce a'a hadisi ne ya share wannan ayar da ya ce la wasiyyata liwarisi ba a ba da wasiya ga wanda daman zai ci gado wanda daman zai ci gado to ba a ba shi wasiya iyaye za su ci gado ko ba su gado ba eh suna cin gado to tunda iyaye suna cin gado kenan ba za a yi musu wasiya ba ba za ki ce in kin mutu a baiwa mahaifiyarki kaza a baiwa mahaifiyarki kaza ba don ko ki ce a bashi ko ki ce kar a bashi dama yana da shi mun ji wannan yanzu idan muka dauki cewar hadisi ne ya share kenan yanzu hadisi yana share aya eh malama ta ce eh <laughs> shi zai na ce mana abin sama sama za mu yi fa flashin kawai za a yi Allah ta'ala ya ce idza hadara adukum al-mautu tara khairun al-wasiyatu al-walidayn wal aqrabin al-walidayn wal aqrabin dangi iyaye to kuma iyaye sai malamai suka ce to amma idan aka ce iyaye idan aka ce uba kaka yana amsa sunan uba kuma idan akwai idan akwai uba kaka baya cin gado wal jaddu mahjubu an al-mirasi bil'abi fi ahwalihi salafi ba zai ci gado ba kenan yanzu mutum in zai rasu ya halatta ya ce to a bai makakan shi abu kaza dan ya san kakan shi baya cikin masu cin gado saboda akwai wa akwai uba ki ce a bai makakan ki kaza dan kin san ba ta cin gado saboda akwai mahaifiyarki mun samu aya nan biyu sai aya ta uku wa hurmatul akali ba'da an min rafasi haramcin cin abinci wa hurmatul ba'da an haramcin cin abinci ba'da an bayan mutum yayi bacci an kai azumi da aka kai azumi kin yi buɗe baki kafin a gama girki sai kika dan kwanta bacci minti minti kenan ba za ki sake ci abinci ba kuma sai gobe eh eh kamar yadda na faɗa idan mutum ya ce aka kai ru aka yi buɗe baki sai mutum ya yi bacci kalafa alfajir ya fito to fa kuma bayan ya bacci ya tashi to ba zai sake cin abinci ba kuna ji na ko mun ji wannan da kyau mutum ba zai ci abinci ba to amma idan idan shi kiru bai yi bacci ba zai ci abinci har zuwa asuba to amma idan ya kwanta bacci ya tashi to ba zai ci abinci ba hakan nan kuma iyali nesa nisa kallon kura dan Allah ta'ala ce ya ayyuhal ladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum ya ku duk waɗanda suka imani an ɗora muku yin azumi kamar yadda aka ɗora ma waɗanda suka zo kafin ku to su waɗanda aka ɗora ma azumi kafin mu su haka azumin su yake in mutum ya kwanta bacci in mutum ya bacci in mutum ya bacci ya tashi to ba zai ci abinci ba ko ba zai tare da iyalan shi ba to amma idan idan shi kiru har asuba yana da wannan damar amma mutum ya bacci kin ga irin a dan yi bude baki din nan kafa a kira sallar isha wai an gaji sai ya kwanta bacci a ah, shikenan sai malam ya ce da Allah ta'ala ce kama ku tiba alal lazina min qablikum kamar yadda aka dora ma waɗanda suka zo kafin ku na cewar su idan suka yi bacci to suka tashi sai yaushe sai gobe to wannan an soke shi an dakatar da shi da wace ayar da faɗin Allah ta'ala da ya ce uhilla lakum lailata siyami arrafafu ila nisa'ikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر an ga wani ayar to ina jin yanzu an gane aiko yawwa nan da an taso a yi tambaya a ce a'a wani sabon hukunci ne kuma daban yawwa sai aya ta nawa ta hudu wa fidiyatun limutuki somi mustahiru wa fidiyatun da kuma ba da fidiya limutuki somi ga wanda ba zai iya azumi ba mustahiru wannan ya riga ya shahara ai cikon baiti ne kawai mustahiru ya riga ya abin nan kamar me kenan a da da Allah ta'ala ya saukar da ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykum siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun ayyama ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra wa 'ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin wa 'ala alladhina yutiqunahu kuma yana hawa kan waɗanda azumin yake ba su wahala me ke hawa kansu fidiyatun ba da fidiya ta'amu miskin na ciyar da miskini kawai wallahi azumin jiya ya baki wahala kace kai wallahi azumin jiya nan ya ban wahala yau kan ba zan yi ba shi kenan sai ki sha azumin ki iyakaci kawai in aka kai sai ki bada fidiya yake ce to ma haɗu gobe jibi sai ki tashi da azumi eh haka yi ina fatan mun gane wannan wa fidiyatul limutuki somi mujtahidu gaba da fidiya ga wanda ba zai iya azumi ba sai Allah ta'ala ya ce faman shahida minkum shahara falyasum to yanzu an rufe duk wanda kwanakin azumi suka kai yana nan da rai to ko zai azumi sai wa sai matafi ko mara lafiya شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم شهرا فليصوم ومن كان منكم مريضا او على سفر shikenan guda nawa mara lafiya ko kun ga anan sai ba faɗi wa alal ne ya ko nahu ba eh to anan babu zaɓi ke anan babu zaɓi kenan amma aya farko da akwai zaɓi wallahi da kin ga azumin jiya shekaran jiya ya baki wahala yake ce a'a yau kan zaki huta shi kenan sai ki ci abincin ki gobe sai ki tahi da azumi iyakaci kawai yau ki ba da fidiya shi nan to amma sai aka ce wannan ayar an share ta wace aya ta share ta man shahida minkum shahara falisu ɗaya kenan magana ta biyu su malamai suka ce ba a share ta ba an rage mata faɗi ne da tana da faɗi cewar mara lafiya yana ciki dattijo yana ciki haka ke ma da gajiya ta dame ki je kin yi aiki yau kina jin ba za ki iya ba kina ciki eh kun ga tana da adadi mutane da yawa za su shiga ciki to amma yanzu sai aka tsuke bakinta ga mara lafiya wanda ba zai iya ba saboda rashin lafiya wanda ba zai iya ba saboda tsufa wanda ba zai iya ba saboda shayarwa wataƙila in ta shayar in ta azumi dan ba zai samu nono ba eh kin ga yanzu an haife shi kenan ko kuma tana da juna biyu in ta azumi za ta yara da sauransu to duk waɗannan akwai bayanan hukunce hukuncin su da aka yi musamman imamul qurtubi a daidai wannan ari yayi bayani akan cewar an rage mata faɗi ne da wani da wani da za su shiga ciki shi yasa ko ga na yi magana na ce mu kiyaye cewa annasik a yaran magabata yana zuwa da kaza watakila yana da faɗi ne sai a ce aiwa kun gane ko sai aya ta nawa eh sai aya ta biyar wa haqqa taqawahu fi ma sahha min athari da faɗin Allah ta'ala da ya ce ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha haqqa ku ji tsoron Allah haƙiƙanin jin tsoronsa to waye zai iya jin tsoron Allah haƙiƙanin jin tsoronsa ka ji tsoron Allah haƙiƙanin jin tsoronsa sai mala ya ce wannan ayar ita ma an sharita wacce wace ce ta share ta fattaqullaha mastata'tum ku ji tsoron Allah gwargwadon iyawarku kun ga mastata'tum shi ya share haƙa tuƙatihi sai a ta nawa sai a ta shida wa harami lil kafaru da kuma ayat da ta magana akan tsagaita wuta dakatar da yaƙi a cikin watanni masu alfarma da Allah ta'ala ce yas'alunaka an shahar harami qitalin fi qul qitalun fihi kabirun wasaddun an sabilillah وكفر به والمسجد الحرام إخراج آل منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل تقول قولنا آية تانون بقى بقى يأتي تكين وتنيما سأل فرما هكا نوال الشهر الحرام da suna nuna ba a yaƙi a cikin watanni masu alfarma sai malai ce waɗannan ayoyi guda biyu da yas'alunaka an shahr al-haram qitalun fi qul qitalun fi kabirun wa an sabilillah da wannan ayat ta suratul maida wala shahrul harama haka nan kar ku halatar da watanni masu alfarma ayoyin guda biyu an share su wace ce ta share su qatil mushrikina ka wa qatil mushrikina kafa kama yuqatilunakum sai ayata nawa ta bakwai والإتداد بحول مع وصيتها والإتداد بحول دين إدى تكبا سواء شكرا قدا فدعا الله تعالى ديتي والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم والذين يتوفون منكم waɗanda suke rasuwa daga cikinku wa ya zaro na azwajan su mutu su bar matansu ya mutu ya bar matashi idan mutum aka ɗaura auren shi ya je ɗaurin auren an dawo daga ɗaurin auren sai mota ta latsi shi Allah ya sauke ya mutu aka yi hatsari ya mutu yanzu yana cikin wanda suka mutu su gaba mata eh mutum ne an je ɗaurin aurensa an je ɗaurin auren da shi aka je an ɗaura auren an dawo ga a hanya sai aka yi hatsari ya rasu eh kika ce me eh. an ce sai da sharadin da kuli ba ta ce ba ta ce duka jika ce me saboda mai ba su tare ba ai matashi ce ya ya ban matashi ne ai ai mata ce mutuwa ce ta raba ai ba ya isa ba da san shi ya batta ba ba da santa ta bashi ba mutuwa ce ta raba saboda haka za ta yi wata hudu da kwana goma tana ta kaba za ta ci sadakinta nawa kenan za ta ci gado hukuncin da kuka bani kun ban hukuncin mutumin da ya saki mata shi ne kafin su tare ya ayyuhal ladzina amanu idza nakahtumul mu'minati thumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum alayhinna min iddatin ta'tadunaha saboda ka mu bambance da yawa ana samun rafkannuwa kasar rafkannuwa ko ana samun rafkannuwa a wurin sai a dauke hukuncin saki kun ga saki shi ya saka daga bangaren shi ne amma wannan mutuwa ce ta raba shi kenan tsoraka inda mutuwa ce ta raba shi kenan za ce zaman ta kaba wata hudu da kwana goma ta ci sadakinta kuma za a raba gado da ita idan ita ce matar shi ta farko daman ba shi da ɗa tana da rubu eh, eh? imana eh na gane shi ba idan ita ce idan ita ce daman ba shi da ɗa eh ba yaya tana da rubu'i wala hunnan rubu'u mimma taraktum illa mai kullakum walad to haka kuma idan ana kai idan ana kai amarya ne sai ta mutu amarya ta rasu kin gane shikenan sai je je karbi gaisuwa zai karɓi gaisuwa kuma za a raba gado da shi ko da an auro mishi kanwata ko yatta ba fa za a ce za a auro yan ne ta zo ta zaune kayan ba a'a to yanzu a wannan kayan na mamaciya ne sai a raba gadon shi ita kuma wannan da kanwata da aka auro mai ai sabuwar amarya ce eh ai da ai kayan da an ce wannan na waye. ai ba wai a nan ja ba ko a maiduguri yake ko a madina ko ina ne in dai kayanta ne sunan shi kayanta yana da gado eh kika ce me a ai ba bambanci tsakanin ba bambanci tsakanin hankali da shari'a ai gashi ana yin bayani kuka gani ashirin eh? shi kuma ya ce yanzu kenan kanwa zai biya sadaki zai biya sadaki mana eh za yi sabon aure ne eh a muna faɗa muku hukunci ne ba wai abin da zai ce ba in ya ce ya yafe sai ya rubuta a takarda shi ya yafe ya eh? eh sabon aure za a yi yanzu a je za a aure mai da kanwata koyarta shi kenan sai ba da sadaki a yi sabon nema da wali da kaza da kaza sabon ɗaurin aure ne ai ba gado muke rabawa ba ai ba gado muke raba ba idan yana da ɗa da mata da ta rasu ko ba da ita ba inda ɗan shi ne shi mamaci to mata tana da ɗaya bisa takwas iyaye suna da ɗaya bisa shida su da suke nan ba shi da wahala ya gashi na cikin ayoyi guda uku nam ina muke karatu wallazina yatawaffawna minkum na azwajan kun ga yanzu ya mutu ya ba mata shi ne yawwa wasiyatan li azwajihim malamai ba sun yi magana wasu ka ce wannan ayar ba a share ta ba eh tana magana ne akan idan ya wasiya ya ga zai mutu sai ce yayi wasiya mata shi mai ta gaba shekara guda zaman tare malamai zaman tare tana san shi inda da zai da ta bi shi eh wana jina zaman tari ta yi iya kokari ita ma ta mutu abin ne su tari abin ne ya faskara ta ji tsoron mutuwan ne na'am aya tana magana shekara nawa shekara daya sai Allah ta'ala ya ce wallazina yatawafuna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasuna bi anfusina arba'ata ashhurin wa ashara wata hudu da kwana goma na'am eh yawa wannan aya wannan ayar wallazi ne tofona minkum ita ta share waccan don wannan ta ce wata hudu da kwana goma waccan kuma ta ce shekara guda sai aka dawo da shi wata hudu da kwana goma da zaran ta yi wata hudu da kwana goma idan ba ta da juna biyu idan ba ta da juna biyu za ta wata hudu da kwana goma daga ranar haihuwar ba wai sai an yi bikin sata a takaba ba da zaran yana rasuwa tana shiga takaba dot yana barin duniya tana shiga takaba eh takan yi an yi wanka ta samu labarin ya dawo yana ka hanya ya yi tafiya ya kusa shigowa saboda haka an yi wanka an cancari ana jiran a dawo kawai sai labarin mutuwa ya shigo shikenan sai ta wanke jan hanci jan farce jan waye ƙware kuwa an shiga ta kaba ina ba ta mafinci wannan ba wasu an jira juma'a ta dawo ba ko sai an jira asabar an yi wankan shiga ta kaba sai an yi waye waye waye Allah ta'ala ya sauke ai kun ga alhamdulillah an yaƙi al'adu an yaƙi gargajiya amma da a ce sai an yi wankan shiga ta kaba a ce mai ta kaba ba ba ta tana ta dinga tafi a hankali mijinta yana binta a hank yana binta da gwiwa ko yana waye yana waye a ce ba ta wanka sai laraba sai da sati biyu daga baya goma sati sati kaga malam ta zama ba ma guje ba ma guje haka to babu wanka babu ibada babu kaza babu kaza Allah ta'ala ya sauke amma alhamdulillah karantawa irin ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tana yayi jahilci ana yayi kaza kuma dole a ci gaba har yanzu waɗannan tsirfar zaki ga akwai saƙo kwanan mutane amma sai ana ta tafiya don a yayi musu ita kuna jina to amma idan tana da juna biyu idan tana da juna biyu eh me ce ce a yanzu kuma yake tambayta idan tana da juna biyu to ba sai ta haihu sai ta haihu saboda haka idan ya rasu yanzu nan yanzu agogon sileja karfe 11:39 da minti agogon sileja agogon najeriya ba eh wajen agogon sileja ba karfe 1 karfe 11 da minti sai ya rasu yanzu nan karfe 11:45 da sai ta haihu kunga ko makwata ma ba a ba a gama yanzu rasuwar ta fara shiga makwabta shikenan ta gama ta kaba idan bayan juma ta samu wanda za ta aura sai ta aura yawwa ta ce in ta riga haihuwa fa kafin to shikenan sai ta yi wata hudu da kwana goma ina son ku gane ina son ku gano wani abu me za a lura da shi lokacin rasuwa idan ya rasu ba ta haihu ba sai ta haihu wa ulatul ahmali ajalahun an yadana hamlahun tana haihuwa tana haihuwa bayan haihuwata da minti goma sai ya rasu shi kenan wata hudu da kwana goma allahumma sai dai idan dama 'ya'yan biyu ne ɗaya ne ya fito saura ɗaya Eh, bayan ya rasu sai ɗayan ya biyo baya shikenan eh shi da ai hatta ya ba ana hamlahun alhamlu abinda take dauke da shi ta haifi eh kuka ce me kuna ji na ku saboda haka idan daman ta haihu ne sai ya rasu to yanzu wata hudu da kwana goma idan ba ta haihu ba ya rasu to sai ta haihu kenan zai iya yiwa mutum yana da mata biyu ko uku wata ta riga wata gama ta kama eh kwarai kuwa dan takan yiwu watakila a ranar da ya haihu a ranar da ya rasu a ranar ciki ya shiga kuna jin wannan takan yiwu a ranar da ya rasu a ranar ciki ya shiga kin yanzu wannan tana neman wata tara da wani abu domin ta fara lissafin wata hudu da kwana goma sai ta fahimci kuma ai tana da juna biyu to yanzu sai ta haihu za ta fuskanci jiran lokutan haihuwa kenan mu koma karatunmu mun dan yi ratse kaɗan ko? na'am والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا يتربصن بأنفسنا أربعة أشهر وعشرة سي آية نوح إيه وأن يدان حديث النفس والفكر آية نوح هنا آية تقص وأن يدان حديث النفس وإذا تنزو تد متن يكي za a kama shi da laifin ko ba za a kama shi ba zancen zuci irin abin da zuciya take saƙa ma mutum wani lokacin ta saƙa mashi na alheri wani lokacin ta saƙa mashi abin da yake zunubi kuna jin wannan za a kama shi da laifin ko ba za a kama shi ba don Allah ta'ala ya ce wa in tubu ma fi tukfuhu yu hafi bukun bihila wa in tubu ma fi kum har idan kuka bayyana kuka bayyana da abin da ke cikin zuciyarku au tukfuhu ko kuka ɓoye shi yu bukun bihila Allah zai lissafa muku shi Allah zai kama ku da shi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wai ai abin yayi tsanani ga sahabbai har Allah ta'ala ya saukar da la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha Allah ba dora ma rai sai abin da rai din za ta iya to kin ga tunanin zuci mutum ba zai iya kantsa kan shi ba sai wani lokacin sai tunanin ma ya shige ki sai mutum yayi nisa sai ya tuna fa sai ya istighfari sai ya watsar da tunanin ya ya isti'aza ya koma kan daidai kuna jina kan wannan shine ma'anar wa an yudana hadithin nas shine a kama shi da zancen zuci wal fikaru da tunani imam al-qurtubi yana da magana akan wannan shin ba za a kama shi ba da laifi ko ko a'a za a kama shi ne Allah iyafe wanda ya ga dama dan ya ce wa in tubudu ma fi anfusikum kufu ya yuhasibukum billah fayaghfiru liman yasha fayaghfira fayaghfir kira uku ce a wurin sai mu ji aya ta nawa aya ta tara ita ce wa yawwa ita ce annasakha la yukallifu Allahu nafsan ita ta share wa in tubudu ma fi anfusikum idan kuka boye abin da ke cikin zukatanku aw tubuduhu yuhasibukum billah ita ta share wacce ita ce annasakha kenan sai aya ta tara wal halfu aya ta nawa ta tara wal habsu lizani aya ta nawa ta goma wa turki ula kafaru ta sha ɗaya shahadatuhum sha biyu wasabaru wan nafaru kun kirga malam ya nufa wace aya ayar muhalafa ayar rantsuwa da juna ki kulle kawance da wata kawancen ya kai ga cewar in kin mutu za ta gaje ki in ta mutu za ki gaje ta wannan ya kasance almuhalafa zuwan sahabbai madina ubangiji allah madaukin sarki ta harshe annabinsa ya ya yi bayani anasalam ya yi bayani waɗannan al'amura manzana da ya yi bayani waɗannan al'amura cewa har ya kai ga ana cin gadon juna sai Allah ta'ala yake cewa wallazina aqadat aymanukum waɗanda rantsuwar ku ta kullu tsakanin su ko kullar rantsuwa yarjejeniya in na mutu zaka gaje ni in ka mutu zan gaje ka fa'atuhum nasibahum ku ba su kasan su an kun tashi rabon gado ba ku ba su rabon su ta wace fuska ta kin yi yarjejeniya da wannan kawaki ce wace ce wace ce wace ce kin sa ta cikin magada ita ma ta sa ki cikin magada misali to wannan hukuncin yana na har yanzu sai Allah ya ce wa ulul arhami ba'dhum aula bi ba'dhin fi kitabillah wa ulul arhami yan uwa dangin mutum su karan kansu ba'dhum aula bi ba'dhin fi kitabillah sashin su yafi sashi karfi a littafin Allah to ina ga wani ma wanda yake na waje sai nuna wannan ayar wa ulul arhami ta share wallazina aqadat aymanukum fa'atum nasibahum kuna jina sai aya ta goma wal habsu lizani da daurin talala da daurin da za a yi ma wacce ce zina da Allah ta'ala ce wallati atin alfahishata min nisa'ikum fastashhidu alaihinna arba'atan minkum fa in shahidu فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا أو يجعل الله لهن سبيلا wannan ayar da Allah ta'ala ya ce fa amsikuhunna fil biyuti ku tsare su a gida ku tsare su a gida hatta ya mautu har mutuwa ta zai ke musu aw yaj'al Allahu lahunna sabila ko Allah maɗaukin sarki ya sanya musu wata hanya wata mafita har zuwa lokacin da Allah ta'ala zai sanya musu wata mafita to kun ga anan a wannan magana da muke yi a wancan lokacin idan mace ta zina Allah ta'ala ya sauke nasu Allah salamatu wal afiya hukuncin shine ba fita kuma ko zuwa so magi kofar waje abin nan waje ba za a tura ta ba jimin daimin tana gida za ta yi sallah ta shiga tana cikin gida fa amsiku wa fil biyuti shine hukuncin hatta ya tawaffahun al-mautu aw yaj'al Allahu lahun sabila malai ce wannan hukuncin an share shi kenan wani ayar yanzu ana karantawa a samu ladan karatu amma hukunci da ita fa ba a yi sai da wace ayar az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhum mi'ata jalda kin ga ayar da kike magana ɗazu wannan ita ce ta share wacce ita wacce da muka faɗa ɗazu a shehu wa shekatu tana magana ne a kan wanda daman yana da aure ko daman tana da aure to shi kan mutumin da ke da aure kuma ya zina to bayan an bashi damar ya ƙara ya zina to wannan hukuncin rajamu ne a kan shi Don in ba haka ba barnar da zai yi ba ƙarar barna zai yi ba hakan nan matar da take da miji kuma ta je ta zina to wannan maganin ta kaure ta bayan ƙasa in ba haka ba za ta lalata kowa ne kuma wannan hukunci inda shi ake yi da tuni hiv ba ta yaɗu ba nan yanzu na adadin waɗanda hiv ta aika da su bar zahu, da adadin waɗanda aka kashe su ta hanyar wannan wani suka fi yawa ai ba ma za ta haɗawa ba an bata ta zama gobarar daji kawai allah ya sauke allah ya tsare mu saboda haka